ina yake lima? tana ciki Allah ya maka rasuwa kuma ta rasu Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ni ne sanadi duka abin da ya faru ni da aikata na cuci 'yar mutane wallahi kana nufin ka ce kai kawai ma ciki ni ne kana nufin ka ce duk abin da ya faru kai ne sanadi dama kana da alaka da ita bayan ni bil ka cuci ka cuci rayuwata kaga naji naji dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi ka tafi dan Allah ka tafi kafin al'umma su zo su ganka da Allah da annabi ka tafi Emil ka tafi ka tona mana asiri ka bar mu da halin da muke ciki Emil Allah tsino mai hali irin naka Allah tsine mai wai na shiga uku amma wallahi ka yi horar dubara Allah. Wannan an sai da raba su da su. To. Wallahi sai da raba su da su. Ke kin ga irin dauki ba. <coughs> Kin ga irin dauki ba. A baran kama ruwa. Ina so. Inda kin ga irin dauki ba da inda aka yi. Subhanallah. An shi sannu ka zuwa ta ma tana ringin <coughs> eh Bacin Allah ya taimaka na raba su da su ba ai ya ne kai لله وإنا إليه إنا لله وإنا إليه menene ya faru kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kilima Allah ya mata rasuwa ta rasu kilima lokaci yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sa'i yayi ina gafarta mata

alaba shi duk wanda ya zo sai a tura shi can gida ya gaishe ka yi mata aziya kafin ka je ka tabbatar ka yi mata waya domin a je yin jikin eh yanzu ma ai na waya ban daɗe da mata waya ba an ce ma ta samu tana dan kwanta tana bacci an ka san buguwa ce ta shakuwa da sakai da ita wannan shi yasa kaga har ta dan samu wannan shock din samira da allah ki rage wannan kuka ba na san ki wannan kuka da kike yi wannan wallahi na san kun yi sabo da isi ya kilima amma da duk da wannan sabo da kuka da kilima bai kamata a ce kin sa kanki cikin wannan tension din ba ke ma cizon zuciya ya zo ya kama ki ya zo yi bi babu da allah ki rage wannan tension ciwon zuciya wani abin nan yana min mamaki da za a ce har ciwon zuciya ne ya kashe wannan yarinya bai ta rasa uwa uba duk suna rayu gatanta yana nan yarinya da kullun zaki ki ganta cikin fara cikin walwala an taɓa ganin bacin ran yarinyar nan ba ce mun ciwon zuciya a gaskiya da walakin gaskiya na wutan da za a ci ciwon zuciya ne kashe ta amma zan yi gaskiya na wutan ko dai akwai abin da yake damunta ne ni ta koyi mu ko duk ta taɓa gaya miki wani abu ne ba ta taɓa faɗa min komai ba ba mu taɓa magana da iklima akwai wani abin da ke damanta a cikin rai ba taɓa mun bayani ba sai dai kuma har yanzu ni ma ake abin yake bani Allah ji kai iklima Allah Allah ya miki rahama kan wata gaskiya ba zan goyi miki ba da na kan maganar ciwon zuciyar nan amma kun samu daktar da ya bincike akan wannan maganar haba wani irin bincike tunda mutum ya riga ya mutu har kamata ya haƙura da shi ko sai dai ku kanki ne dai ba na so kawai kar ki damu kanki akan wannan abin ki zo ki mara rasa ki please kar ki damu kanki da Allah na'am wannan shine hukunci wanda ubangiji madaukakin sarki ya ambata a cikin Alƙur'ani mai girma duk matan ta kasance tana da ciki shine iddanta shine lokacin da ta haifa shi yasa ma ubangiji madaukakin sarki yake ƙara jawo hankali mazaje cewa lokacin da za ka saki mace ya ce fa'asunu maza iddata kyautata musu kar ku cutar da su a lokacin za su wanda ya kasance yana da mahimmanci yan mata da samari sun aiko mana da cimboyi daban-daban A kan wannan maudu'in sai muka ga dole ne ya kamata mu yi magana a kansa maudu'i ne wanda ya kunshi zina ne zina abu na farko da za mu fara sani ke zina shine abin da ya kasance an kama namiji da mace alhalin ba ma'aurata ba kuma kanu wanda zai kasance turmi da tabarya abin da muke da intini da bariya a ce an kama su a gado ɗaya tsirara kuma suna masha a wannan lokaci kuma ya kasance tare da shi. to kafin mu shiga maudu'in ka'in da na'in za mu ɗan waiwaya baya mu ga menene Allah subhanahu wa ta'ala yi magana a kansa menene Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma yi magana a kansa saboda muna sakin shari'a ne sai mu kama ra'ayoyin ni irin namu abin da yake sababa zina aka ce akwai sha'awa Me ne sha'awa take kawowa shi ne zina a lokacin da aka keɓe tsakanin mace da namiji babu muharrami a ciki to a ƙarshe abin da yake faruwa ke to alhamdulillah in har an kama namiji da mace sun yi zina kuma shaidu sun tabbatar sun yi zina aka ce musulunci ya ce to hukunci a wannan lokaci guda biyu ne na farko za a lura shin mazinatan nan suna da aure ko ba su da shi hukunci na biyu kuma shi ne suna da aure idan ba su da aure ga yadda hukuncin zai kasance a cikin alkur'ani mai girma bismillahir rahmanir rahim ubangiji ya ce a cikin suratul nur aya ta biyu ya ce azzaniyatu zani fajridu kullu wahidun a ta janda wato mazinaciya da mazinaci idan aka kama su kuma ba su da aure sun yi zina kuma shaidu sun tabbatar da cewa eh, lallai sun yi zina na to kowanne daga cikinsu za a mai bulala ɗari ɗari na ga yadda ku shi ubangiji madauki sarki kuma sai ya ja kunnan shi ne hukuncin wanda zai yanke hukuncin saboda kar a biyo ta bayan fage a nan ba shi wani cin hanci shi yasa sai ubangiji madauki sarki sai ya ce mene wala ta a ma ma ra'fatun fi na don karɓi wani abu kamar cin hanci